والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درسنا جمعة درنبير لوتن محرم hijira 1443 wanda ya dace da garin sha uku ga watan august a 2021 Marasa ta ukura Allah maɗaukakin sarki ya bamu damar hatsuwa wannan majalisa ya namu don ci gaba da karatunmu na eh, fikku fikkulun cikin littafin bidatun mustahid wa nihayatul muqtasid ta ban gushe ba muna cikin babin haila ƙarshen karatunmu na mako da ya wuce mun yi magana kan da mace da ta saba yin haila ba budurwa a farkon farinta na haila ba muka taifafi ruwa ya tani an malik game da ita akwai ruwayoyi biyu ma'ana fatawoyi biyu daga imam malik Allah masa rahama idahuma na farkon su bina'uha ala adatiha wato ta yi gini akan yadda ta saba yi dama ta saba yin uku uku wannan wata bayan an yi uku haila bai tsaya ba to ka gina kan ukun ne yanzu amma kuma ta ƙara kwana uku a matsayin istizhari ta ƙara saurara kwana uku a matsayin haila take yi har yanzu malam ya tajawaz aktara muddatul haidi matuƙar bai wuce mafi yawan kwanukan haila ba wasaniyatu ruwaya ta biyu fatawa ta biyu julusuha inda ta saba haila kwana uku uku wannan wata da ya zo kwana uku haila bai tsaya ba to ta ci gaba da barin sallah ba magana ba kwana uku kawai za ta kara ba wanda zai wuce kwana uku hailan bai tsaya ba ci gaba da barin sallah shine mana julusuha zamarta ilan ɗibaye aksar muddatul haibi zuwa wato ƙarshen muddar kwanukan haila kwana goma sha biyar kenan da za a ƙaddara uku uku take yi sannan wannan wata uku kwana uku ya yi hailan bai ɗauke ba aka shiga kwana na hudu duk ta ci gaba da ɗauka dai haila ne kwana na biyar kwana na shida kwana na bakwai kwana na takwas kwana na tara na goma na sha ɗaya na sha biyu na sha uku na sha hudu har sha biyar wannan shine aksa muddatul abin nan aksar muddatul haila idan aka yi kwana goma sha biyar jini bai ɗauke ba kuma shi kenan sai ci gaba da sallah yanzu kenan ya zama to jinin mai jinin bauna. kamar yadda annabi sallallahu yake cewa a cikin hadisin eh, abinta binta hubaish inna ma hiya irqun wannan jini yana zuwa ne daga daga wata jijiya da take katsewa daga cikin mahaifar mutum da ake kiranta al'adik inna ma huwa irqun a wannan lokaci ya zama ya zama jinin jinin ciwo jinin cuta wannan kenan aw ta'malu ala tamyiz ko ko tayi aiki bisa tsarin rarrabewa in kanat min ali tamyiz matukar ta zamanto tana daga cikin mata masu rarrabe tsakanin jinin hailan su da jinin da ba na haila ba suna iya fahimtar wannan jinin haila ne wannan ba na haila ba a ta inda ta saba kwana uku uku kwana ukun suka yi jini bai ɗauke ba aka yi kwana hudu nan ba ta ga irin jinin hailan ne ta riga ta sani launin su ɗaya hmm? kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu sa'an nan sai ta ga jinin ya canja to shi kenan sai ta tsayar ta tsaye da hukuncin haila saboda kenan ta ci gaba da min ta ci gaba da sallah ta ci gaba da dukkan harkokinta illa iyaka a matsayin da na mustahaba kowace sallah sai ta masa sabuwar alwala sai dai in sallolin da za a haɗa ne wannan ana haɗa su da alwala guda yawwa to nan muka tsaya ko وقال الشافعي amma imamu shafi'i shi ce ta amalu ala ayyami adatiya gara dogara ne kawai da kwanukan adanta dama ta saba al'adanta kwana biyar ne saboda haka kwana biyar isa kwana biyar bai yanke ba ta fi ta masa ta ci gaba da sallanta wannan shine masaba hanafiya hana abin nan kaulin shafi wazi a irin wannan babukan fiko za a ga malaman malikiya su ne masu furu'ad da yawa yawanci sun suke da furu'at da yawa babu bukansu musamman harkar ciniki harkar su ibada da sauran suna da furu'at da yawa na fuku yanzu kuma magana istizhari din na mai haila in ban da auza'i ba wani ma duk sauran malama ba wanda ya tafi ba wani magana istizhari a ce akwai wani kwana uku da za a kara istizhari anan tafasil da rista-rista na istihadi da yawa cikin wannan matsaloli sai a masawar maliki ya a da jinin na ta wa hadhihi al-aqawil mai littafin mai sunansa ibn rushd al-hafid jikan ba ka kan ba na'am ba ji ah, a wani <laughs> ai dama duk ma matsaloli yanzu eh, wani lokaci tafasir din in filan yana tafiya da kiyasi zai amfanar lokaci amma dai yawanci ai duk ba na su ijtihadi ne wani lokaci kuma za ga duka ba ba ba wani abu da za a kama da wata hujja mai karfi abin nan to yanzu ibnu ibnu rushd zai magana mai littafi ya ce wa hadhihi al-atawilu waɗannan zantuttuka kulluha dukkan da muka ji a wannan babi na maganan haila kwanukan haila hmm? al-muqtalafu fiha inda al-fuqaha'i wato wa'annan zantuttuka na maganan haila wanda aka samu saɓani tsakanin maluma game da su hmm? maluman game da su wato wa'annan fi a aƙallil haidi game da Eh, mafi karancin haila hmm? mafi karancin haila muka ce a sun ce mafi karancin haila ko da fitan jini ɗaya ne kawai haila da sunansu hanafiya suka ce haila ba zai zama to kwanan haila ba matuƙar bai kwana uku ba da mace za ta yi haila kwana ɗaya ko kwana biyu hailan eh, jini ya ɗauke wannan ba haila ba ne a wurin hanafiya in ma da ta bar sallah ta sake da wannan sallah su a wurin su ba da za a yi haila ya kasa kwana uku hanafiya muka ce su? to su shafi'iya da hanabila suka yi tsakatsaki su suka ce haila kare kasa awa 24 wadu to ba da nasti don shi ya samu aka samu wannan sabani to kan wannan ne yanzu mulki su yake magana ya tafi a aqallil haidi game da mafi karancin haila wa aksarihi ko mafi karancin eh, ko mafi yawancin kwanukan haila to kun sani su jumhur anan ana abin nufi da jumhur anan malikiya da shafi'a da hanabila sun ce mafi yawan jinin haila kwana goma sha biyar a masabobinsu kenan fatawa cikin su akwai ƙananan zartuka ko wanda yake cewa sha takwas ko sha bakwai wadi to amma dai wannan zartuka ba su da karfi cikin masabobin almasin dai abin da yake ne mashab wurin hanabila da mashab a wurin malikiya da mashab a wurin shafi'iyya mafi yawancin kwanukan haila kare wuce sha biyar a wurin hanafiya ba kare wuce goma a wurin hanafiya mace sai jinin haila ya kai kwana goma ya yanke ko bai yanke ba haila ya kare kenan wazi yawon wa aqallu da kuma mafi karancin kwanukan tsarki tsakanin tsarki da haila kenan to waɗannan maganganu in ji ibn rushd la mustanada laha ba su da ba su da wata madogara illa tajribatu wal adatu sai dai experience da al'ada kawai ba nassi ba nassi daga alkurani ko daga sunna wadi sun gina su ne kan experience a tajriba wadi wal'ada wa kullum ay wa kullu wahidin minhum ay min al-ulama ko min al-fuqaha إنما قال من ذلك كوني تيرك تكن معلوما فقه فقهاء ya faɗi abin da ya faɗa na wannan matsala da muka ambato ƙarancin haila kuma fi yawan haila ko ƙarancin tsarki wadu ya faɗa ne ma zanna anna tajribata aw qafathu ala zalik abin da ya zata cewa experience ɗinsa shi ya kai shi ga yin haka ya nuna masa haka wadu ya tsayar da shi kan haka shine aw qafathu ala zalik ai tajribatahu aw qafathu ala zalik shi da ya jarrabi mata ya jarrabi ya tattambayi mata da sauransu hmm? tun zama masu teku duk wurin wajen wannan sukan tattambayi mata tambayi mata dattawan mata a tambaye su a sa abin bincika saboda kokarin gina hukunci wadi? yawon الاختصار ولاختلاف ذلك في النساء أسرع أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء كما سبو ذا إذا ما كان تازك يتسسل باواتك وان أبو لي لي وهلا يا وهل بسين معنا أسرع saboda irin yadda mata suke sassaɓawa cikin yawan kwanakin haila ko ƙarancinsu hmm? wannan ya yi wahala an yi rasa a ce za a san wannan ta hanyar experience za a san hududu hadhihi al-ashya iyakokin waɗannan abubuwa fi ya sa a wurin mafi yawan mata yana da wahala kuma lokaci ma na iya bambanta daga matan wannan bangare da matan wannan bangare wa to saboda wannan ya zama yana da wahala a iya sanin iyakoki kuma saboda wannan ne har yanzu waka sai zalika hazal hazal khilaf allazi zakarna wannan sabani da muka ambata ya auku kowa iya yadda ya dan bincika wurin sa yadda ya dan experience din sa to ya gina har ya kai ga ijtihadin sa cewa to ashe mafi karancin haila kan jini ɗaya ma yana iya fita abin nan ana ɗaukan sa haila wani kuma irin yadda bincikensa da ya ta yi abin nan ya fahimci cewa hala ba a dare da yini wato awa 24 wani kuma wurin experience ɗinsa bincikensa da irin yadda ya jira ta wurin ya ta tambayansa da sauransu yana ga haila ba zai kasa kwana uku ba an fahimta? taban wannan ijtihadi ne ya abin da kowa ya yi kokarin sa ne ba wai maganar <laughs> ko son zuciya bane kowa kawai baccin sa yayi ko yi rai daga baccin sa yake haka kawai zan shine wani ba ba wai ba wannan bane ka san wannan abu haramun ne ba mustahidi ma'anar mustahidi shine wanda yake da tsoron Allah ya san wannan lamari addini ne kuma za a zo a masa fatawa za a din abin nan saboda haka tunda za a masa fatawa cikin wannan matsala dole ne ya sa bincike ya sa mata da iya inda karfin sa ya tsaya na inda za a bincika har ya kai ga shi yana gani yanzu ya gamsu ko kuma yana ba wai ya gamsu shi ya ne ba a zatonsa ya rinja a kan cewa yawan haila ba zai wuce kaza ba ko karancin haila ba zai wuce kaza ba wadi yawon وإنما أجمعوا بالجملة أما a dunkule ana iya cewa sun yi ijma'i hmm? ala anna dama idza tamada akthara min muddati aksarin al idan jini ya ci gaba da zuba bai tsaya ba har ya kai abin da suke gani shine mafi yawan kwanukan haila to a wannan lokaci jini ya zamanto ne ya zamanto istihaba ya zamanto jinin ciwo لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا ده فرار النبي صلى الله عليه وسلم الثابت كما بجانا ثبت السيار اسنادي صحيح واتو صحيح اسنادي صبوا ده مجانا عائشة ابنا النبي يقع وتا, وتا صحابي فاطمة بنت خبيش يتي فإذا أكبرت الحيضة fatruki salata idan haila ta abin nan ta fiskanto wato in lokacin haila ya yi da ta san lokacin da take hailanta kwana 20 in wata ya yi kwana goma kwana goma din nan za ta fara haila ta riga ta saba da haka yanzu ta samu matsala ta shiga cikin istihaba to saboda haka annabi ya ce a to shi kenan ai idan wata ya kama aka yi kwana goma to kenan sai ki ɗauka yanzu kina cikin haila tunda ita ba za ta iya ba ta cikin matan da suke iya gane jinin haila da wani jinin haila saboda haka sai ta yi amfani da kwanukanta da ta saba lokacin da haila yake zuwa mata kafin ta samu wannan mushkila shi ne mana fa idan akbalatil haidatu idan haila ta fuskanto wato lokacin da yake saba da can kafin ki shiga wannan mushkila ki salata sai ki bar sallah fa idza zahaba qadruha idan gurgudun al'adar ki na da can kafin ki shiga mushkila inda ma daga kwana goma din nan kina hailan kwana biyar saboda kan kwana goma ta yi to sai ki kaddara yanzu kin shiga haila ki bar sallah na kwana biyar duk dama haka yake kafin ki samu mushkila kwana biyar na karewa ki koma kuma ki ci gaba da sallan shi ne ma na faksili sai ki faksili sai ki fasili an ki dama sai ki wanke jini daga barinki abin da ya nufi a nan ke wankan janaba ki tsarki ma har yanzu duk da jini na fita daga nan kuma shikenan sai ki ƙunzuginki ke ci gaba da sallah Allah da iyaka matsanki na mustahaba kowane kowane lokacin sallah za ki yi mai za ki sake alwala matuƙar sallolin nan ba haɗa su ake ba irin yadda Eh, ake hada sallah idan ta kama to shi ne faksili an kiddama ke wanke jini daga barin duk da jinin bai bar zuba ba amma dai ke wanka ke tsarki daga nan kuma ke kunzugu su ci gaba da eh, ci gaba da sallah wannan hadisin fatimatu bintu hubaysh حديثي صحيح بخاري في شيء مسلم ده معلومه ديوا تو والمتجاوز لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها ثم آه. لك معلومة أننا سكت شيء بعكتي كما سكوين دوكا سما سكوين قوة نيني دي ya yadda abinda da ya ce shi ne mafi yawan kwanukan hailan to da mafi yawan in ya zo to shi kenan sun yadda an shiga istihaba sun dogara da wannan hadisi duk da wannan hadisi wa yana magana ne kan mafi yawan kwanukan haila ba a'a yana magana ne ga mace da dama ta san al'adar ta lokacin da ba su da problem yanzu ta samu problem jini ba yanke masa abinda aka ce sai ta koma kamar da na muku bayani wata in ta kama kai kwana kaza yanzu tana fara hailanta to ta fara haila daga wannan lokaci dama hailanta kwana bakwai ne ta yi kwana bakwai da ta gama kwana bakwai shikenan kamar da sauran jinin jini ne na ciwo kuma a ci gaba da salloli to shine suka ce to ai shikenan mu ma za mu dubi wannan hadisi dun abinda istihadin mu ya kai mu akan cewa kwana goma sha biyar ne mafi yawan haila ko kwana goma ne mafi yawan haila da kwana goma kwana goma ya yi shikenan ai kadarin kenan dama an fahimta sun dama ba zai wuce ba to saboda haka da kwana goma mai kamar hanafiya da kwana goma ya yi shi kenan sai ce mata yanzu ci gaba da sallah kuma ki wanka na na daukewar jinin haila ki tsarki ci gaba da kunzugu ki saki kunzugunki hmm? ci gaba da sallah masu jamhur masu cewa kwana goma sha biyar biyar su ma ana wannan kwana goma sha biyar shi kenan sai ne yawwa sai kuma a yi tsarki a yi wanka a yi kunzugu a cigaba da a cigaba da salloli wa inna ma sara shafi'i dalilin da ya sa imamu shafi'i wa malik da imam malik rahimahullah ko abin nan ko kuma su cewa shi shafi'i da imam malik da malik rahimahullah ya kamata sai rahimahumullah sun tafi ne zuri fil fi game da mu'tada fi idan ruwa ta ne annu a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyi na imam malik kenan a cikin mu'tada yana da nawa kar kuma tana da ruwayoyi biyu yawon illa annaha ko ila kai ko ila kai ba ni aure na an ce illa amma dai ila ne ila annaha tamni ala adatiha don haka ya faɗa tamni ala adatiha ta gina kan al'adanta sannan ta yi istizhari li hadisi ummi salama shi ya ce ta gina kan al'adanta ta istizhari mu shafi shi kuma ya ce ta gina kan al'adanta kawai ta shirin abinta an gani da ke dama kullum ta saba hailarta kwana bakwai bakwai wani wata ya zo kwana bakwai jini bai tsaya ba to ta ita kwana bakwai ne ya yi kawai shikenan ta cigaba da sallanta an fahimta wani shine masabar siyasi idan magana ɗaya ce ba wani abu shine dama abinda ta saba kenan imam malik shi ya ce ta gina kan wannan amma yanzu kuma sai ta sake ƙara kwana uku istizhari istizharin da muka ce ya shi da shi a wurin maluma gaba ɗaya in ban da auza'i wajib yawon to yanzu nan shi ibn shi yana bada magana ne kan maganan ginin da suka ce bayan ya magana istizharin imam malik ba don duk ita ittifaqi kan a gina kan al'ada yi bai ce a yi istisari ba malik kuma daga ba sai kara da istisari ta yanzu ana magana ne kan mai hujjar ta gina cikin al'adanta tunda dama mutada ce ta saba bakwai bakwai take yanzu ta gina in bakwai ya wuce ya yi jini bai tsaya bakwai shi kenan su ɗauka yanzu ba haila take ba sun faɗi haka ne li hadisi ummi salama saboda hadisin na na ummi salama allazi rawahu fil muwatta wanda imam malik ya rawaito cikin muwatta hmm? sauran maluma ma ta rawaito shi kamar su abu dawud da sauransu cewa annan ra'atan akwai wata mace kanat turaqu jima'a ta kasance tana zubar da tana kwararar da jini tana istihada kenan ala adi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastattat laha ummu salama sai ta zo wurin ummu salama ta nemi ummu salama ta tambaya mata annabi saboda haka ummu salama fastastat laha laha rasulullahi ummu salama ta nemi mata fatawa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya oh fastastat me aka rubuta wurin ku فقال اها بعد هو nan an sai ku cika domin wannan ya kawo cikin maganar da ya gabata karatun ma bai yawa bakan ku? to bari zai mu gama hadisin haka فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة تنبأ بامة منظوعا الله صلى الله عليه وسلم فقال إيش لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تهيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها أيكون لما قال أنت أفيدوه يوه سيئا النبي يتتو تندى وأن هالي تسامتو لتنظر ka duba da can kafin ciwo ya same ta ya take ka duba ila adadin layali wal ayyam ta dubi kwanuka dare yayi nawa ne da yinin nuka nawa take yi ta kanat tahibuhunna wata take haila cikin su can min ashari a duk wata in wata ya tsaya qabla an yusiba alladhi asaba kafin wannan ciwo da ya same ta nan ya same ta na rashin na rashin jini idan ka duba faltatturik salata qadra zalika min ash-shahri kai cewa imam shafi'i shi ya yi ko da hadisi a nan. kuma kan hadisin kawai ya tsaya amma imam malik ya gara istizhari an fahimta yawo. saboda haka faltatturik salata sai ta bar sallah ta daina yin sallah kadara zalika min ash-shari an fahimta kamar da zai da muku bayani da su gurgudun haka na wata fa iza khallafat zalika aure na rubuta khallafat zalika a'a fa iza khallafat zalika in ta ba da wa'incan kwanaki baya dama bakwai idan idan wata ta tsaya da kwana biyar sai ta yi hailan kwana bakwai to yanzu wata ta tsaya a yin kwana biyar ta ɗauka tana cikin haila in ta kirka kwana bakwai shine ta kallafa ta riga ta mai da su baya kenan to ta dawo a matsayin mustahaba kuma ta fi gaba da me ta fi gaba da sallolin ta musamman akwai wanda aka masa wasali ne a nan ya aka yi wasalin wasalin karambani ko wasali mai kyau yawo wato yayi wanda yi muku wasalin ku ya dace ni a na fa iza khalafat a'a fa iza khalafat zalika faltaktasir idan ta ba da wa'incan kwanaki baya to sai ta yi sallah sai ta yi wanka wankan ɗaukar haila kenan summa litastasir daga nan kuma sai ta yi ƙunzugu masu hali yanzu kafin a samu pampas dama dai iyaye da kakanni da sauransu kafin a ƙirƙiro pampas yanzu dole suna nan suna dole sai da kunzugunsu wasu su hada da auduga wasu su hada da tsumma haka gurgudu dai dole haka wanda ake fama duk wata da masu haila daga nan kuma sai ta yi kunzugu da saubin da wata tufa ko mu ce da abinda da take kunzugu da shi sun mata salli daga nan sai ta yi sallah to sai mu tsaya nan ko yawa ina za mu tashi yawwa to wani kulli rukunin da muna magana ne a shirin amma ko sannan muka ce amma arkanun aqdi fa fayya talatatu rukunin kullin ciniki rukuni uku ne rukuni na farko al'aqida ne mai saye da mai sayarwa al'aqida ne kenan rukuni na biyu al'ijabu wal na saya na sayar rukuni na uku a she'ul muta'aqadu alaihi wa ma yuqabiluhu min samanin min samanin nabdiyin aw ainiyin abinda ake ciniki a kansa in rago kai ka kasuwa ko buhun masaran ka kai kasuwa ko buhun shinkafa ko ne turmin zanin ka kai ko turare abu ubaidillah ne kake sarwa a gandun ka yawwa ko kayakin ɗinki bare <laughs> wannan shi ne almuta'akadu alaihi almuta'akadu alaihi wa ma yuqabiluhu da abin da yake fuskantar sa min samanin na kuɗin da za a bayar ko wanda ya je kantin ka domin ya sai zare kaga zarin nan shine almuta'akadu alaihi kuma da abokinsa abokinsa shine ka ba in ka ba da zare shi kuma kuɗin da zai baka kuɗin nan ko ya zama nagdi ko ya zama aini hmm? nagdin shi ne abin da za mu kira kuɗi zinare ko azurfa ko abin da ke tsayuwa matsayarsu aini kuma irin cinikin da da ake yi ina son sai rago zan tafi da buhun masara na <laughs> ina son ragonka ni kuma ga masara saboda haka zan ba ka kwano 20 akan wannan ɗan rago naka a dai ciniki a kwano sai 25 nan gama kaga yanzu wannan masaran da na baka ni ni shi ne saman ɗin ko yawo da ana yin wannan ciniki hmm. saboda rashin yawan kuɗi a hannu na'am ha don ba da mutuwa kake sa yi <laughs> A dole a rayu wala dole a rayu ya halatta hmm. to wannan muka yi magana muka ce ai wannan rukunai guda uku kana iya ce musu rukunai shida ne domin kowane rukuni zauji ne yawa. to za mu tashi wali kulli wali kulli rukunin nan ne za mu fara karatun mu zai tashi wali kulli rukunin min hadhihi al-arkan shurutuhu kowane rukuni daga cikin wannan rukunai da muka ji guda uku ko guda shida yana da sharuɗansa al-ma'rufa sanannu fi mawadi'iha wato ana wanda ake ambatawa cikin bigiran su duk da mu yanzu ba za mu ambata su anan ba ay min al-mujalladat fikhiya a cikin manyan ko a cikin mujalladai littafin fiqh suna nan al-aqidani kowanne ne na da sharadin sharadin al-ijabu yana da sharadin sa al-qabul yana da sharadin sa yana da شرط al المثمن هذا شرط انسى ذكر والتي لا نرى حاجة إلى ذكرها هنا وإن شرط ربما غني أقول بكاتر أمة صعنا وسنكتسر منا... مناقشتنا في هذا الفصل مناقشة شمكو مناقشة مؤونا فصلنا نعم، ولمكن مغانا ذيك تكاشوني على الشروط الآمة أكان جم... جم... من يمن هو متشي جمجرين شروط alladhi tata'allaqu bi jami'i al-uqud al-maliya wadanda suna kira ce ga dukkan wani wata mu'amala ta kuɗi wani mu'amalar wani dukkan wani kulli na mu'amalar kuɗi wadi tarikina lil faslain salih za mu bar a halin alhalin muna masu bari ga الفصلين الثالث والرابع فصلولين نقول بيو نأكو فصلين أقول فصلين هدو za mu bar alhadisa an kulli abdin min alqudil maliyati ala hida wato za mu bar wa fasli na uku da fasli na hudu za mu bar masu yin magana akan kowane kulli min alqudil maliya daga kulli kullin ciniki ala hida wato akan kowanne ne ai bayani a bisa kadaitarsa wa tafsilu fi shurutiha المكملة لهذه الشروط الأمانة كما يبين بياني دكي دكي تكين شروط أنت وأن سكي كمر كملا واتي وإن من من يشروط آه، جمع جري سيما تأيكو ما هذا اللوكة اللوكتين إليه ناجدي وضيانا هذا وهو عاتبري مكارسة بري مكارسة لك خمس مسائل هنالك خمس مسائل عامة هنالك خمس مسائل عامة أكون وسط مسألة لقدابي الأنام تشتمل على جميع الشروط العامة الأساسية ولأنه سكي حدوى كوسك حدي دكا شرط جنا جمع جريج يمشك أي المتطلبة ودأكي بكاتا صوفي وقول التمهيل آه، kulle-kullen cinikayya min alwijar shari'iyya ta ɓangaren shari'a wayannan sharuɗe guda biyar waɗannan al'amura guda biyar kuma ko sharuɗe guda biyar ɗin su ne al'ahaliya cancanta al'ahaliya cancanta wattarabi da yarda wattawazun da daidaito tawazun ba ni in baka abu ba sa nan kai kuma kasa bani ko in baka hakika kai ka bani wahami kamar irin kullin ciniki na riba za mu kulla ciniki na sayar maka da wannan abu eh, naira dubu biyar zuwa abin nan akan naira dubu hamsin zuwa wata ɗaya idan dubu hamsin in nan aka yi wata ɗaya baka biya ni ba dubu hamsin in nan za a haifar da dubu goma sai yanzu wannan dubu goma ya zan ba tawazu an fahimta bangare ɗaya hakika bangare ɗaya wahani cinikin riba to banda cinikin riba saboda haka muhimmi ya ce sharaɗi ne ginshiki zai shiga kowane kullin ciniki tarabi yarda kamar da Allah ke cewa an tarabin minku a tawazin kuma ya zamanto an samu daidaito a bangarori ba ɗaya ya fidda kuɗi ba ɗaya kuma ya zama to bai samu komai ba an fahimta yawwa kana baka kuɗi ne ko ba abin da zai dawo a gare ni ko sayan garar yanzu in ka ce mini to wallahi abin nan ina da zai doki na haka ko abin nan doki na ya dai gudu kwana biyu ban gan shi ba na wala ka sayi shi ta to sayar min da shi in an sayar maka shi dubu ɗari doki amma ya bar gida <laughs> ba a gan shi ba kwana uku ko kwana hudu kada ka bani dubu ɗari kamar na ka gani na kama dafir kenan kai kuma dokin nan kana cikin muskila ba ta wazo ta yi ka kasa samun dokin nan ta yi ka same shi a mace in ka sami samun sa kai asarar naira dubu ɗarinka in ka same shi a mace nan ba dai asaran naira dubu ɗari ta yi ma an kace kace dokin ka ne wani wurin za a ce kare mana mushi a nan mana wari dole ka je ka binne ga ga harkar asara ka samu ko ka same shi a kare wanda inda yana kare ne ba za ka sai dubu talatin ba ma to musulunci ya hana wannan dole ne a samu al'ahaliya a samu at-tarabi sannan a samu at-tawazu sannan wal miyar al-akhlaqi dole a samu al miyar al-akhlaqi zamanto abinda yake ya dace da mutunci ba za a sai da mushe ba ba za a sai da giya ba irin waɗannan abubuwa wata zannibin maharramatu shari'iyya da kuma nisantar dukan abubuwa wanda suke shari'a ta abin nan ta haramta su wa akhiran alwaƙiyya ƙarshe abinda ake kiransa wato alwaƙiyya ya zamanto abin ya dace da waƙi duk dai za a bayani su anan nan gaba insha Allah ta'ala to sai mu tsaya mu tashi al'aliya ko za a bayanin al'aliya wa tarabi har zuwa wa'annan abubuwa gaba ɗaya